Be shut up to DJ Romeo. Baka. Tigana, Tigana, Tigana, Oh yeah, let's have the beat, DJ Romeo. har cikin raina jidda nake ji jidda na na na na nake kalla hanan zubar kwalla farin ciki yana da duwan na kina karan hula fare na ga zaki na sannan cikar za a cire jidda cikin sunan ne jamilu sango ne

¿Qué? ¿eh?